a yayin da yake gabatar da tsarin manufofin gwamnatinsa a zauren majalisar dokokin kasar ne firaministan burkina faso metr apollinaire kelem de tambela ya bayyana damuwa a game da rashin samun ɗauki irin na zahiri daga ƙasashen da ke kiran kansu a minnan burkina faso a wani lokacin da 'yan ƙasar ke ɗanɗana kudar aika-aikar ƙungiyoyin ta'addanci. Le Burkina Faso reste un pays ami pour tous les pays ya ce burkina faso kawa ce ga kowace ƙasar da ke son ƙawance da ita amma fa muna jiran ganin an yi hulɗa ta tsakani da allah domin muna kyautata zaton akwai wasu amannai da ke bin mu da zuciya biyu saboda yadda aka zuba ido ana kallon ƙasarmu tana fama da ta'addanci tun a shekarar 2015 idan babu gaman bakin waɗanda ke kiran kansu a mu ina ne suke samun makamai da harsasai da man fetur da kudaden kashewa ya kasashen da suka mallaki na'urorin zamani irin na hango abokan gaba ba sa ba mu bayanai a kan kai da kawon waɗannan 'yan ta'adda furicin na firaministan burkina faso na zuwa ne kwanaki biyu bayan da masu zanga-zanga suka yi yunkurin afkawa ofishin jakadancin faransa a birnin wagadugu kafin daga bisani jami'an tsaro su tarwatsa su a cewar mai sharhi akan sha'anin tsaro abbas abdulmumuni waɗannan ƙarin alamomi ne da ke tabbatar da cewa an doshi hanyar raba gari a tsakanin ƙasashen biyu ranar da yake ne mai doki ikon da ke hambari shugaba da ni ba ranar kowa gani mutane sun fito da tutar eh, rasha suna cewa eh, faransa ta yi su sai rasa sai rasha to abu ne mai muhimmanci da ya kamata mutane su gane ita faransa ma ta yi nazari ta gane tabbas kyamar siyasanta karuwa ne kawai ta Kito. in sake nazarin siyasar za a yi a jibi ba don a san inda za a taka gobe Shi ne faransa ya kamata ta tsaya ta yi a tasa fahimtar mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum abdulrahman alkasum na cewa irin abubuwan da ke wakana a halin yanzu wani al'amari ne da ya kamata gwamnatin faransa ta ɗauke su da muhimmanci duk kuwa da cewa gwamnatocin wasu daga cikin ƙasashen sahel na da rauni ni ban ɗauka ƙasan mali ko ƙasar burkina faso a matsayi na, misali tunda ƙasashe ne wanda aka sabke gwamnatoci na horar hula zababbin al'umma shi kuma soji ba zaɓe ba ne ake ba magana ra'ayi ba ce ta al'umma amma diyan da za a ita horen shi dole ta yi wani karatun ta nutsu a bisa abin da ya shahi hudatta da sauran ƙasashen afirka wain ba su yi hankali ba na iya haifar musu da mara ido. Shekaru akalla goma kenan da girke dakarun Faransa a yankin Sahel da sunan yaƙi da ta'addanci sai dai rashin gani a ƙasa ya sa al'ummomin waɗannan ƙasashe ya fara zarginta da yi wa wannan matsala rikon sa kainar kashi. Lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka a tsakanin hukumomin Mali da na Faransa. gugar zanar da firaministan burkina faso ya fara yi wa kasashe aminai a game da wannan yaƙi makonni kaɗan bayan juyin mulkin da ya ɗora kaftan ibrahim traore a kan karagar mulki alama ce da ke fayyace yunkurin ƙulla hulɗa da wasu manyan ƙasashe na daban irin su rasha sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.